karfe tara agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe takwas kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mita ashirin da biyar? Nasiru Sani. Mai sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a shirin ga kanan labaran duniyar. a cikin labarin za ku ji cewa wasu fusatattun mata da matasa sun banka wa gidan basarake wuta tare da kona motarsa shi ma ba tare bisa zarginsa da haɗa kai da 'yan bindiga a najeriya sannan a taron kungiyar tare da kasashen afirka an zaɓi sabon shugaban hukumar zattaswa isra'ila ta saki falasinawa 369 da ta yi garkuwa da su a cikin shirin musayar fursunoni da aka cimma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin Wasu fusatattun mata da matasa a garin Maru da ke jihar Zamfaran Najeriya sun banka wa gidan sarki wato gidan sarkin wato gidan sarki wuta tare da kona motarsa bayan wani kazamin harin da 'yan ta'adda suka kai garin wadda ya kai ga kwashe mutane cikinsu har da limamin garin. rahotanni sun ce matan tare da matasan sun fusata ne saboda zargin da suka yi wa sarkin alhaji abubakar gado wanda aka fi sani da banagan maru na rashin daukar kwararan matakai wajen kare jama'ar garin wasu majiyoyin da ba tabbatar ba na zargin sarkin da alaka da wasu 'yan bindigar da suka hana zaman lafiya a yankin da ke jihar zamfara baki ɗaya. bayanai sun ce lokacin da 'yan ta'addan suka shiga maru sun yi artabu sosai da matasan garin amma saboda rashin isassun makamai aka fi karfinsu abin da ya kai ga ɗibar wasu mutanen garin cikinsu har da limamin garin rahotanni sun ce bayan kura ta lafa sarkin garin ya kama hanyar zuwa gidan leman domin jaje matakin da ya fusata wasu daga cikin jama'ar garin musamman matan aure da matasa waɗanda suka afkawa motarsa da jifa kuma aka kona wato aka cinna wa motar wuta har da gidansa jami'an 'yan sanda ne da kyar suka kwace shi mun yi ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar zamfara amma abin ya ci tura Daga yau Asabar 15 eh, zuwa 19 ga watan Fabrairun nan aka fara gudanar da taron tattaunawar wato tattauna batutuwan da suka shafi ƙasa a Nijar da suka hada da makomar ƙasar akan turbar demokuraɗiyya. Wasu daga cikin ayyukan da ke gaban mahalarta taron sun hada da tuntubar juna game da ɗumbin matsaloli da Nijar ta samu kanta a ciki, musamman a fagen siyasa da tsaro da tattalin arziki da kuma shari'a. tare da gabatar da shawarwari akan yadda za a aiwatar da su a nan gaba to sai dai gagarumin aikin da ke gaban taron shine tsara yadda za a sake dawo da kasar kan turbar demokuraɗiyya da fayyace tsawon lokacin da ya kamata a ɗauka ana rikon kwarya kafin a gudanar da zaɓe da kuma irin salon mulkin da ya dace nijar ta yi amfani da shi a nan gaba taron na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international A yau Asabar ne aka zaɓi Mahmud Ali Yusuf ɗan ƙasar Djibouti a matsayin shugaban hukumar zartaswar ƙungiyar tarayyar ƙasashen eh, wato Afirka ta AU kamar yadda kakakin fadar shugaban ƙasar Djibouti Alexis Muhammad ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. kakakin ya kara da cewa yusuf ya samu ƙuri'u 33 inda ya doke gogaggen ɗan siyasar kenya raila odinga wanda ya gaji musa faki muhammad na chadi na wa'adin shekaru hudu kimanin fararen fata a 'yan kasar afirka ta kudu sama da dubu guda ne suka yi dandazo a kofar ofishin jakadancin amurka da ke pretoria a ranar asabar din nan domin nuna goyon bayansu ga matakin shugaba donald trump bayan da ya ciki kasar akan rashin adalcin shugabanni yayin da ake la'antar dokar da aka kafa a baya-bayan nan kan kwace filaye da kashe-kashen da aka yi wa manoma mutane 1,200 ne suka halarci gangamin a cewar rundunar 'yan sandan afirka ta kudu Wani jigo a wurin zanga-zangar Walter Woben mai shekaru 52 kuma mai gonar shanu a lardin Western Cape yayin da yake magana kan zuri'ar wato mazauna kasar Holland ya bayyana cewa wannan ne karan farko da wani shugaba na kasar waje ya fito ya magana a kan lamarin da suke ciki. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. A yau yarjejeniyar ta wuta a Gaza ta shiga rana ta 28 bayan yakin Isra'ila na kisan kare dangi a yankin da ya kashe Falasɗinawa fiye da 48,250 ko da yake wato yanzu haka hukumomi na cewa waɗanda aka kashe sun kai dubu sittin da biyu isra'ila ta fara sakin fursunonin falasɗinawa 369 ciki har da 36 da aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai a ƙasar wata motar ƙirar bus da ke ɗauke da fursunonin na farko da aka sako ta isa birnin baituniya da ke yammacin kogin jordan inda aka wato suka samu tarba daga ɗimbin 'yan uwa da abokan arziki Ƙungiyar Hamas a safiyar yau dinnan ita ma ta miƙa wasu 'yan Isra'ila uku da aka yi garkuwa da su ga ƙungiyar agaji ta Red Cross a kudancin zirin Gaza. Matakin farko na musayar fursunoni na Falasɗinawa da aka yi garkuwa da su a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. bayan kwanaki 498 da aka yi garkuwa da mutanen uku sasha trupanov mai shekaru wato mai ruwa biyu 'yar